A'a Maryam, ina zuwa haka kwana biyu ban ganki ba. Eh, bari Laila kin san ƙanne na biyu Aksa rana, da Ahmad da kuma Safiya. Da kyau ƙawata Maryam, ki ce dai akwai shagali a gidanku bana, fatan dai ba ku siya komi na kayan akwati ba da na ɗaki. wallahi har yanzu ƙawata ina dai ta fafutukar ina ne ma za mu je mu yi wannan siyayya ne gaba ɗaya na ruɗe saboda masu kayayyakin yanzu ba su da alkawari kai maryam kar ki bani kunya mana kar daidai baki san zi alti fashion ba wannan fabric store din wanda yake a katsina layout magama street a number 8 ki bari ke dai laila ina na san shi da na san shi ai ba zan yi ta yawo ba me da me zan iya samu a can kawata ki ce an yi ba ke ta bari in gaya miki zi altifasha duk kwalliyar da kika ga ina yi maryam wallahi a zi altifashan nake siyo kayana shadda ne leshi ne a ce takalma ke hadda a bayoyina da kika ga ina sawa wai ko kin san ma kayan kicin dina da na canza gaba ɗaya da muka canza gida a zi alti na siye su zannuwan gado ina tabbatar nake zaki samu a can ke ƙawata in gaya miki duk wani kayan kwalliya na mata za ki samu a can har kafet ɗina na falo da na canza a can na sayo shi kash laila wallahi na yi ragon azanci dubban ka in tambaye ki ba tabbas za ki kai ni zai altifashan ɗin domin ma kila tun da kun riga kun saba za ta yi min discount a kar ki damu kawata namba wayarta kawai zan baki ki mata magana ta whatsapp ko kuma ki kira ta a waya tana tura kaya kowane gari kuma duk abin da kike so za ki same shi cikin sauƙi da rahusa ba ma sai kin kira sunana ba. CLT Fashion 0813128203 ‘Yan uwa kada ku bari a baku labarin ZLT Fashion yana nan kai tsaye ku tafi Katsina Layout Magama Street No. 8 Domin kuma masu so su kira waya ko turo WhatsApp 081-3128-2003 kayan kicin ne, jakunkuna ne, takalma ne, A baya ce, a tamfa, leshi, shadda, kai hamma da zannuwan gado. Komi za ku iya samu hatta kafet ɗin ɗaki, kada ku bari a baku labari sai mun ji ku. Muna godiya.